كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب wannan azabar da ta sauka akan kafirai ba ta keɓanta da su ba, a'a, sunnar Allah ce da ya zartar da ita a kan kafirai a kowane zamani da wuri. Hakika, irin wannan azaba ta samu mabiya fir'auna da al'ummomin da suke gabaninsu yayin da suka kafirce wa ayoyin Allah maɗaukakin sarki. Allah ya kama su saboda zunubansu, kamo irin na mai iko da buwaya ya saukar musu da uƙobarsa. Hakika, Allah mai ƙarfi ne, ba a rinjayarsa, ba a fin ƙarfinsa. kuma mai tsananin uquba ne ga wanda ya saba masa